fihi in an ga dama inda ake inna tafsila fi hadal mawdu bayani filla filla a wannan mawdu'i ya taji bayana wasi'at ya tamidu ala tatabbu'i juz'iyatil huquqi ya dogara akan bibiyan sassan dokoki haƙoƙi wal wajibati wa ma'arifata mallahu haƙo ma da sanin wanda ke da haƙƙi wa miƙidaru zalikal haƙƙi da daidai adadin wannan haƙƙi wa ma'arifatu man laysa lahu haqqun da sanin wanda baya da haƙƙi ثم ma'arifatu man alaihi wajibun ma. wanda yake da wajibi ciki dole wa miqdaru zalika alwajibi da adadin wannan wajibin wa ma'arifata man laysa alaihi wajibun da sanin wanda ba wajibi bane ba a kansa kullu zalika ala wajhi dikkati dukkan wannan za a bi su dikkin dikkin da a samu damar yadda za a ba wa wa'yancan amsa su masu gane wa da ayi basin kafin komai a wannan fi hadal al-mawdu'u aqulu inna al shi musulunci tabbas yuqarriru min mabadi'ihi yana tabbatarwa daga dokokinsa al-kulliyati al'amati, mabda'ul adali ya yi da adalci wannan ka'ida ta adalci musulunci ya tabbatar da ita duk abin da ake yi dole a yi adalci la mabda'ul musawati bai yadda da daidaituwa ba tun da Allah bai halicci mutane daidai ba wani ya fi wani tsawo wani ya fi wani kauri wani ya fi wani karfi an bambanta halittar namiji da ta mace don haka nan a halitta ba daidai ake ba amma adalci wannan an yadda haka wa mabda'ul adali ya ya i'ta a kulla zai haƙƙin haqqahu a bawa duk mai haƙƙi haƙƙinsa kaga an raba aiki mace ga aikinta gashi gashi daga Allah namiji ga aikinka gashi gashi Allah ya tsara ma naka Allah ya tsara wa mace nata idan kuka haɗu shi kenan kowa ya sauke na shi aw ala miqdari haqqihi ko daidai da haƙƙinsa dona ziyadati wala ne? wa ita'u kullu dhi haqqin haqqahu bawa duk mai haƙƙi haƙƙinsa aw ala miqdari haqqihi ko daidai gurgudun haƙƙinsa duna ziyadati wala nuqsani huwa wajibu ala man yamliku hadha al-ita akan wanda yake da iko wannan yake amfilatu da misalai rayayyu famin haƙƙin lahi ai ala ibadihi an yi uminu bihi rabban wahidan ahadan la sharika lahu wala nidda lahu wala walada lahu wala sahibata lahu sai kaga wannan shine haƙƙin Allah to kaga dole a bawa Allah wannan haƙƙi da mu da Allah ba daidai muke ba wa min haƙƙin lahi alal ibadi ainihin daga cikin haƙƙin Allah da yake kan bayi wancan eh, eh, eh, a kan bayinsa an yi abu duhu su yi masa da'a wahadahu wala sharika wala yushriku na bi ibadatihi hadar wa an yuti'uhu fi awa mereki idan to akan wannan fa'ala kulli zai iradatin hurratin kan duk wani mai manufa mai yanci alima bi haƙoƙin lahi alaihi ya san haƙoƙin Allah da ke kansa bi nafsihi au balagan an tariƙin rusule ko an kawo masa su ta hanyar manzanni wajibun a hadhihi hil haƙoƙi dole ne ya sauke wayannan haƙoƙi wa man kafara billahi wanda ko duk ya kafirta da Allah fi rububiyyatihi alwahidati wajen rububiyyarsa inda ya kaɗaita hmm? aida wana gane ga na biyu can wannan a haɗa yake da wancan da wannan can amma in an ji gobe bai yi ba a damun da shi ban da amma wanda yake bacci au fi ilahiyyatihi alwahidati ba an faɗi haƙoƙin Allah a baya ba au asa awamiran lahi ko ya saba umarnin Allah wanda Allah ya sa shi wani wahihi wala mai addi haƙoƙan lahi alaihi kaga zalama wa ajarama kenan ya yi zalunci ya yi laifi wasta haƙƙal mu'akazata ya cancanta a cafke shi wal iqabu bi nafsihi ala istihanatihi daidai da wulakantawa sa wata kasirihi bi ada'i huquqin lahi alaihi wala yahmilu makhluqun ay makhluqun ma ka'inan man kada al halittu halitta bai iya daukar kowanne ne shi kuwa ma ka'inan man kada wizira iktasabahu makhluqun akhar wancan ba zai yi laifi ba wani izo ya dauki laifi wai menene yake bai taba bakin tukunya bai taba tukunya ba ba yadda za a shafa masa bakin tukunya sau da kanan wanda yi laifi shi kamata kama da laifinsa wani bai daukan laifin wani kullu nafsin ma kasabat rahinan duk wata rai ana kama ta da abin ta aikata ne wa hadhihi qa'idatu min qawaidi dini munazzalatu ala ibrahima alayhi salatu wa salam an sawqadda ita wa ibrahim fa man ba'dahu min mursali wa fikrata tahammuli isa alayhi salatu wa salam al-khati'ata an ghayrihi e, tunani kaman yadda kiristoci ke yi cewa isa ya ɗauki zanubi kura-kura an gairihi bi taqdimi nafsihi lis-salbi ya kawo kansa an rataye saboda a yafe wa kiristoci kaga wannan khurafatu tatsuniya ce to saboda kana su wa'annan turawa suna ina aka rubuta wannan bible masu wancan bagana idan adalci anan la asala laha fi qanunil adali ar-rabbani sana'aha muharrifu diyanati wanda ma masu karkatar da addini suka yi shi arrabariyati alati ja'a biha abdullahi wa rasuluhu isa alaihi salam shine zamu tsaya nan